Guarantee Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da subahi, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Barka da Hantsi Najeriya. shirin kamfanin buga jaridu shi da muke yada muku shi akan a cikin ɗakin mu na watsa shirye-shirye na lasuwar da ke nan babban birnin tarayya abuja sunana rabiu ali bawa a dama da haguna akwai abokan aikina da za su taya ni gudanar da shirin a dama na akwai sai kuma Yusuf Shahiru to waɗannan zaratan bayan Allah da su za mu gudanar da wannan shirin. To kamar yadda aka saba al'adar wannan shiri, mukan karanto manya-manyan muhimman kanun labarai na wannan jarida ta leadership ta turanci wadda aka buga ta a yau ranar Alhamis 24 ga watan uku shekara ta 2022. Bayansa kuma wato skipper Abba Ibrahim Wada zai shigo da labarin wasanni kamar yadda aka saba. Kuma a kasance da mu. a labarin farko dai na wannan jarida na babban bangon gaban jaridan nan yana cewa to a ƙarshe dai wai an ce ƙarshen tika-tika tiko mm. to gwamnonin jam'iyyar apc mm. sun aminta sun ba da kai bori ya hau mm. domin sun aminta da cewar shugaban muhammadu buhari ya zaɓi ɗan takara a karan kanshi eh, to ya wannan al'amari yake eh, wannan dama abin da ake eh, aka saba da kuma ake sare abubuwan da ke faruwa ne a dukkanin kasashe da suka ci gaba shugaban kasa mm. shi ne shugaban jami'a yadda a kai, ko da da kwai da jami'a shi ne ke wasu eh, yankin mataki akan wasu abubuwan da shi shugaban zai sai ya mm. sani mm. to da dai ana ta wannan kaka, to daga ƙarshe dai Allah ya taimaka dan su gwamnonin ba karamin abin nan bane ba karamin sa'a bace da aka ciwo kansu haka suka amince hmm. duk da haka dai akwai ɗan sauran na ɗanci wanda shi shugaban jagoranci da eh, iya abc mai malabu ne yau zai taro da su sarasoci hmm. waɗanda su ma suna ɗan tada ɗaya ba amma dai duk da aka samu gwamnoni suka amince hmm. wannan ba wani abu ba ne ƙwace eh, gori ba hannun su ba wa yaran da media ba ka ganin kamar su gwamnati da suka ba da bori ya gani suke kamar ko ruwa ya ci su ko yana neman ya cinye su suka ce kai bari dai ka ruwan nan ai lalle inda jam'iyyar ta tafi haka <laughs> eh. da ruwan kuwa zai ci amma ni a nawa tunanin eh. ka gane ita wannan mataki da gwamnati suka ɗauka hmm. wata hanya ce ta nuna cewa lallai jam'iyyar abc ta biyo hanyar da za ta magance rikicin shugabanci da ta samu kanta a kai. Hmm. Watan gwamnonin nan sun baiwa shugaban kasa wuka da nama da hmm. ya zauna ya gani wani ɗan takara ne ya cancanta. Hmm. Wani ɗan takara ne zai iya haɗa kan wannan jam'iyya ta Wani ɗan takara ne zai iya tafiya da kowa ya ba tare da an samu wani rarrabon kai ba. Shi yasa suka zauna suka ce to abin da za su bari su rufa ma kansu asiri su haɗa kai duk da dai akwai sauran na a gaba ba kowane gwamna ya amince da haka ba a APC ma hmm. saboda na tabbatar da cewa akwai waɗanda wannan lamari bai musu daɗi ba hmm. so amma dai shi shugaban ƙasa ya samu abin eh, wuka da nama a a hannunsa wanda zai fidda ɗan takarar da yake bukata kuma zai zauna da waɗannan ɗan takara shi kanshi shugaban ƙasa hmm. kafin wannan babban zaɓe wanda za a gudanar a ranar asabar idan Allah ya kai mu zai zauna da su ya ji tawakinsu ya ji kowane wani irin manufa kowa ya zo da shi hmm. to ta nan ne zai fidda dan takarar da yake bukata a ciki kuma shugaban kasa ita tsarin jam'iyyar ma tun farko hmm. ta baiwa ai shugaban kasa wuka da nama cewa shi yake da wuka da nama wanda zai fidda shugaban jam'iyya tunda shi ne uban kowa hmm. shi ne uban jam'iyya hmm. shi ne yake da fawa a hannun shi to shi zai iya cewa a yi a yi a bari a bari to dama tun farko abin da ya kawo dama har wannan matsala ta kaso ta ci apc don mm. gaskiya inda da ta ci ta cinye ma gaba ta ta cinye ma sun rasa kuma duk abin da suke so sakamakon rashin tsohon bakin shugaban kasa mm. Ai shi ya shi ya mm. haifar da kaga shi ya kawo wannan tsaikon da ake taba dambada badan sosai amma yana saka baki sai kuma abubuwa suka zama ai dole ne ka mutunta shi saboda a matsayin shi na shugaban kasa hmm. a matsayin shi na shugaban jam'iyya ya kamata in ya ce abu nan hmm. kowa ya hmm. in ya ce kar abu nan kar kowa ya inda ana son a ga daidai inda ana so a ga daidai kuwa in ko mutum ya bi ya san abin da zai eh, same shi daga bayan nan ma shi wannan eh, shugaban da za a gaban zai zaba ya jagoranci jam'iyyar eh. wajen babban aiki ne na waɗanda za a zaɓe shugaban ƙasa da yadda ita jam'iyyar za ta hanyoyin da za ta bi mm. sake cin zaɓen wasu a jihohi makon ma a ce kare sauran wani fikirin su kama yanta dole ne a samu wanda ya goge mm. wanda ake ganin mutunci wanda yake da faɗa a ji a cikin jam'iyyar siyasa ya kasance wanda ya san siyasa ce sosai kowane lungu da saƙo na najeriya ana ganin kiwon shi wannan shi ne za a iya ba shi haɗin kai kuma akwai wurin yin mai wata magana don da ya magana nan da nan za a yi kamar eh, ya kasance kamar mahaifi ne da 'ya'yan shi mm. nan da nan da ya yi magana za a yarda amma ba a ba saba likita ba <laughs> wannan maganar da ka faɗa haka take amma kuma yanzu naka duba yadda juyin siyasa yake juya halin siyasa eh. za ka ga cewa wanda kake ganin kamar cewa shi ne mai faɗa sai ga su kuma ba shi suke kallon a matsayin dattaku. taku ba. Eh wannan ya zo baya ne sakamakon kowa yana da manufan shi da yake yauwa da kaga in aka samu shugaban jam'iyya duk wanda shugaban jam'iyya fa yake so to shi ba hmm. za a ba shi ba ba kaga inda matsalar take eh. kenan sannan kuma waɗannan gwamnoni fa akwai masu hare-haren cewa za su fito takarkaru na mm. kujeru daban-daban. To kaga in har suka ce ba za su zauna su haɗa kansu ba. To jam'iyyar dole ne ta rabu kai ba mm. gida biyu ba za ta rabu kashi goma. Yawwa sannan su kuma manufofin nasu da suke ba za su cin musu ba. za su cin musu ba. So amma in suka zauna suka haɗa kai shugaban ƙasa ya fita wanda yake bukata eh, su kuma nan za su kawo kokon barinsu. To, Allah ya sa a dace. Allah ya sa a yi zaɓi mafi alkhairi. To, a yanda su a yanda gwamnonin jam'iyyar APC suka ba da wannan amana ga shugaban Muhammadu Buhari, eh. su kuma gwamnonin PDP sun barranta ne daga da ayyana takarar tsohon ke shugaban ƙasa a cikin To, kasa wannan ne karo na shida, mm. eh, wanda kusan ana sa ran kila daga wannan lokaci ne mm. idan har bai samu wa zai iya yin hakuri saboda shekaru mm. ba su tare da mm. eh, wannan ne karo na shida mm. kuma wannan mataki da haga gwamnoni sun ɗauka ko shakka babu suna da tasu manufa dan ko gwamnan jihar shi a tuntuni sai daga baya zo wurin kafin taron ya tashi ba ta kafin nan ba je jihar abia a can su suna da manufarsu a kanin suke son zaɓe wani ɗan takarar gwamna kuma ba gwamnonin ba akwai dai wani ko da yake tun tun tun dai tun da farko shi tsohon shugaban majalisar dattawa mm. Bukola salaki mm. ya fara zawarci yan majalisa inda yake so su ba shi goyon baya a samu fita shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jami'ar PDP a zaben shekarar 2023 mm. kusan abin da ya kawo kenan wannan da abu da ake wannan abu da ke faruwa shi shu a tsohon wakilin shugaban ƙasa a cikin abubakar ya riga ya san an dan fara yin nesa nesa da shi waɗannan gwamnonin bisa ga alama ba sa yi da shi hmm. bisa har wannan hmm, kaga ai kaga shekaran jiya muna gidan muna gidan atiku wato kasan shi kuma Muhammadu Buhari hmm. wato ya takara ya nemi takara kamar sau biyar ko yanzu shi kuma ya dara shi da guda ɗaya akwai wani Najeriya da ya tambaye shi a cikin yake cewa ka daɗe kana neman takarar shugaban ƙasa mm. kafin ya ƙarasa tambayarsa sai ce sai a shi mai girma a cikin abokan sai ya ce buhari bai daɗe yana neman takara ba hakan ya hana shi ne ya samu shugabancin ƙasa <laughs> to kaga shi shi yana ganin kamar yana da yana da wani hope ne akan zai abin to kuma ga abin da gwamnoni suka ce ka san waɗannan gwamnoni sun riga sun haɗa kansu na PDP hmm. tun daga kan Tambuwal Kokola eh, Saraki gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad hmm. wanda suke harin kujerar shugaban kasan hmm. sun riga sun haɗa kansu kuma sun amince su fidda ɗan takara ɗaya tilo a tsakaninsu wanda zai fuskanci jam'iyyar apc hmm. wannan lamari shi gani yake shi a teku hmm. to ba su tuntuɓe shi ba ba su tuntuɓe shi ba ko kuma ba su saka shi a cikin tafiyar ba gani suke cewa eh, shi a teku bakar kamar ba lokacin shi bane yanzu eh, shi kuma yana ganin shi kuma yana ganin yanzu ne ya fi dacewa da shi shekaru eh, eh. yanzu ne ya fi dacewa da shi to matsalar da ake samu kenan wato in ka tsaya ka kalla a kowace tafiya akwai kalubalen da ke damun ta ba PDP mm. ba ba APC ba gaskiya ganin yanda waɗannan rikici ke kwararowa dama irin wannan rikici sun saba faruwa mm. musamman in aka doshi zaɓe babban zaɓe mm. su jam'iyyar pdp suna so ne su fidda wani ɗan takara da zai tasiri hmm. zai tasiri ya kwace mulki daga hannun apc kuma ka san kamar yadda bahaushe ke cewa akwai kwace eh, goruba su na gani haka suke gani eh. amma kuma mafi yawanci akwai wahala hmm. saboda me saboda duk jam'iyyar da take da mulki a hannu hmm. zai yi wahala in ma ba a tarihin Najeriya ba a ce shekara takwas ta farko an mata kwab zai yi wahala duk hmm. wannan da kaga rikicin da ake fama da shi a APC tana ana fama da su ne sakamakon sakamakon mulki da ke hannun sai eh, kuma abu ne wanda dama an riga an saba. An riga an saba eh. yanzu ai kaga PDP ta yi convention din ta lafiya eh, har zuwa yau. Gingimin da suke cikin APC ma mhm. har kusan sun fi. Ai ne ne wani abu da ke da ke wani abu kan mata ke da gani. Wannan abu da ke kan mata tafiya ya fara fitowa. Mhm. Ka bari yanzu kamar wani bam ne za a buga ko wata ko wata gunya kwayin da aka bari bare gudu. Zai fashi. Yanzu da wannan matakin sun ɗauka shi kuma a cikin Abubakar ya riga ya saba hmm. idan bai samu takarar nan ba yana iya daukar nashi mataki kuma yadda ya a wajen shekarun da suka wanda ya yayi kuma ya tafi da wasu gwamnonin yanzu dai abin da za a iya cewa mace da jiki ce ba ta abin da ta lallai kam in dai ba sun haɗa kansu ba to hmm. burinsu gaskiya zai wahala ya cika to shikenan a gefe guda kuma wato majalisar zartarwa ce ta ƙasa ta amince da a kashe fiye da naira biliyan 92 a gyaran hanyar jirgin kasa a jirgin saman abuja ba a eh, zikuye ko eh, na biya hmm. wato wannan al'amari ya faru ne a ranar laraba bayan da majalisar dattawa ta kasa ta kammala ganawa eh, ta kammala tattaunawa da take a duk mako hmm. mako inda shi minista hadis Rika hmm. ya fito ya bayyana cewa lallai ga abin da ita majalisar zartarwa ta yanke hukunci a kai kuma ya ce lalle in aka fidda waɗannan maƙudan kuɗi za a samu a kammala aikin nan kafin nan da watan satumba don allah ya kai mu kuma kowa ya san cewa a yanzu a airport da ke abuja hmm. eh, filin jirgi na airport da ke hmm. abuja ana kan gyaran shi an hmm. kammala gefe ɗaya yanzu gefe ɗaya ake kokarin hmm. ake kokarin kammalawa hmm. to shine wannan majalisa ta zantarwa ta amince da waɗannan bakudan kuɗaɗe a kashe su kuma eh, a kashe su gaba ɗaya saboda a gyara a gyara waɗannan hanyoyin jiragen sama eh, sosai Baƙi na shigowa sosai musamman ta nan eh. lagos da abuja baƙi na shigowa ko ina amma lagos da abuja baƙi sun shigowa dole ne waɗannan hanyoyi da jirgi ke kafa da tashi a kaya kala dole ne a ta shi daidai da yadda na zamani ba lallai to To a nan kuma makana ce da ta shafi dokar zaɓe, hmm. da majalisar dattawa ta shirya fito na fito da hukuncin wani hukunci da kotun abiya a zartas eh, eh, eh to ai eh, abin da ba a tsammani ne yanke cewa wai yiwa ta ce ta kare hmm. dalili ita wannan dokar zaɓe ne wadda ke tashi na tamanin da 84 ƙaramin tashi na sha hmm. wadda tana ta riga tana cikin wannan dokar zaɓe hmm. ita ce wannan kotu ce fasali da ita kuma wannan abun ne ta ɗauka ta yanke hukunci cewa waɗannan 'yan jam'iyyar APC mdp mm. wanda aka zaɓe su da tutar jam'iyyar pdp suka koma apc ta soke su eh, saboda eh, tana ganin kamar yadda babba abu ne kaga bayan an ba su kujera su kuma eh, sai suka yi ilmi ta jawo ba a hankali an fara da yan majalisun jiha guda 18 da yan majalisun tarayya guda biyu shine mm. kai 20 dan saboda sun gane cewa suna sun riga suna cikin tsakiyar ruwa mm. can gaba ga kada ya taso baya ga dorina <laughs> suna nan tsakiya to hmm. gara su yanke matakin da za su ɗauka in ba abu nan ne ba a hankali a hankali hmm. wannan doka ita ma za ta gama da wasu hmm. dan akwai waɗanda wasu daga ciki waɗanda suke wannan sauyin jam'iyya wanda sun mai da abin kamar ɗakin kwana ko kuma su eh, duk sanda suka ga dama duk sanda suka ga dama su sa kwarai duk sanda suka ga dama kuma su za su ɗaukaka ƙarama daga ƙarshe ne za su ɗaukaka ƙarama. wannan hukunci da kotu lallai mm. wannan sabon doka dokar zaɓe mm. shi yasa ka ji ai in ka tsaya ka kalla satin da ya gabata mm. buba galadima ya fito ya cewa lallai yan jam'iyyar abc da suka amince da wannan sabon doka sun burma mu cikin soka sakamakon wannan doka ba za ta iya cin su ka san cewa idan mutum ya ci eh, ya ci ya lashe zaɓe a wannan jam'iyya sannan ya fita daga jam'iyya ya koma wata jam'iyya ka gane mm. to ita kotu ta bayyana cewa lalle wannan fa ƙuri'un na wannan jam'iyya ne da ya bari ba fa na wancan jam'iyya ba kaga in ya fita ma dan wancan manufa to dan ya inda kujera ya koma kaga bai kara musu komai ba kuwa sannan kuma ya ije wannan mukami tunda a wannan mm. jam'iyya ne aka ya aje mukamin sannan sannan ya koma kaga wanda ma ya bada ah, wannan kudurin ah. aka amince da shi eh, ina zuwa za iya cewa bai ma yi tunani sosai ba nan daga ƙarshe ga shi abin ya fara cin wasu ɗan ƙananan ɗan siyasa da majalisun jiha haddana abin nan majalisar to mai yana nuna mana lokacin tafiya ɗan gajeren lokaci ya za mu je mu ɗan shashayi mu dawo jama'a a dakace mu bayan mun dawo kuma insha Allah za mu kira skipa ya zo ya shayar da ku labarin wasanni a dakace mu Barka da hantsi Nigeria. duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. To, kamar yadda muka tsauri cewa wato za mu gayyato skifa kasan an ce akwai akwai wata rana ne na tuna da nace skifan nan mun tafi wani wasa sai yan sanda suka sai soji suka tare mu a hanya eh, eh. sai aka kira kwatsin mu ya sauka ah. da ya sauka sai ce kai da suwa da suwa a cikin mota sai ce yara na ɗaya za mu tafi wasa ce yara kawai sai ce ba wani babu sai ce akwai kaftin har kaftin ne ba ka kira mana kaftin ashe sun so da suna kishin ka ce akwai kaftin a cikin kaftin ah, ah, ya wata aka ta kai na kaftin ya ce ya ce ka tabbata kai ne kaftin ranka ne ya ni ne kaftin na kula kace to fa ba tsallan kwado daga can gudun zuwa wancan gurin mate ne tsallan kwado daga ya karshe to daga yau ba a kaftin sai a gidan soja sunan ka skiba to ji da kawai mai dace to skiba abba idan ka shirya masu sauraro suna dakon ka Na'am kuna ji na? Eh, eh, to, masha <laughs> eh, To, masha ni ma daga yau na canza suna na koma skipper ba captain ba kada wata rana ni ma na da sojoji a hanya <laughs> to masha Allah a kasar ingila za mu fara inda dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester united wato phil ya bayyana cewa barayi sun shiga gidansa kuma sun sace masa sarkarsa ta kofin duniya da lafi a shekara ta 2018 a ranar talatar da ta gabata ne dai wasu barayi suka shiga gidan shi wannan dan wasa dan kasar faransa a lokacin da yake tsaka da buga manchester united wasa a gasar cin kofin Zakarin turai da suka da atletico madrid da suka shiga gidansa kuma suka sace masa kan sarka da kuma sarkokin mahaifiyarsa ta risar sai dai akwai ayansa guda biyu ba a taba su ba matakin da dan wasan ya ce ya farin ciki da cewa ba a taba ayan nasa guda biyu ba da kuma mai kula da su ba dai ya lashe kofin duniya a shekara ta 2018 kuma bayan da kasar Faransa ta doke kasar Croatia kuma shine ci kwallo ta uku a wasan da Faransa ta lashe Croatia da ci hudu da biyu. idan magafuma kuma kasar ingila filin wasa na Wembley shine zai karɓi bakuncin wasan ƙarshe tsakanin ƙasashen Italiya da ƙasar Argentina a wani sabon kofi da hukumar kwallon ƙafa ta duniya ta tsara. Shi da wannan kofi za a buga shi ne tsakanin ƙasar da ta lashe kofin nahiyar Turai da kuma ƙasar da ta lashe kofin nan kofin Kifa Abba ya samu tangarɗar na'ura. Idan da hali za mu sake waisa. Kifa idan kana jin mu sai ka ɗan dakace mu. To, a wannan labarin kuma yana nuna cewar wato akwai kora da gwamnan jihar Edo ya yi mutum kusan 514. To wasu abubuwa ba sun biyo ba. lallai shi gwamnan jihar Edo hmm. wato Obasaki hmm. ya rushe majalisar da ke kula da harkokin wasanni a jihar Edo. Hmm. Kuma wannan majalisa sakamakon wannan mataki da ya ɗauka. Mutane ma'aikata guda 514 sun rasa aikin To shi kenan bari mu koma ga Skifa. Skifa eh. ka samu kyan yanayi ko? Na'am kuna ji na yanzu. Eh muna jin ka. To, masha Allah, a yau za a buga a hukumar kwanan fita duniya ta ware filin wasa na Wambale domin a fafata wasan karshe tsakanin kasashen Italiya da ƙasar Argentina. Shi da wannan kofi da an saka shi ne tsakanin ƙasar da ta lashe kofin kofa a Amerika, wato ƙasar Argentina bayan ta doke kasar Brazil, sai kuma ƙasar Italiya da ta doke kasar Ingila a wasan cin kofin nahiyar Turai da aka fafata a shekarar da ta gabata. kuma za a buga wannan wasa ne a filin wasa na wambali da ke kasar birnin London. rabar da kasashen Italiya da Argentina su haɗu a wani kofi tun a shekara ta dubu da casa'in da uku. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa a wasannin na macancanta shiga kasar cin kofin duniya da ƙasar Rasha wadda za ta fafata da kasar Poland hukumar ƙwallon kafa ta duniya Sifa dai wannan filin wasan yau bai karbe ka ba gashi sai zamewa kake kana faduwa ka kasa cin kwallo. Bari mu dan tsora akan abin da muka tsaya. Kana bayani akan rushe majalisa. Eh, da ya rushe waɗannan ah, wannan majalisa da ke kula da harkokin wasanni. Hmm. Ah, ma'aikata 514 sun rasa aikinsu. Hmm. kuma ya ɗauki wannan mataki ne a ranar 21 ga watan maris ta shekarar 2022 inda a cikin wata wasiƙa wanda aka fitar da ita sannan kuma ya ce ya rushe majalisar da ke kula da harkokin wasannin jihar Edo ne sakamakon rashin kwarewa da wasu ma'aikata suke eh, eh, ma'aikatan ba su da shi. Hmm. To kuma yanzu ya ɗau alkawarin cewa lallai eh, ita hukumar da ke kula da harkokin wasanni na jihar hmm. za ta zaƙulo ma'aikata waɗanda suka kware su zo su mai gurbin waɗannan ma'aikata da aka kora mm. sannan kuma waɗannan ma'aikata da aka kora ya alkawarin cewa lallai za a biya su haƙoƙinsu da aka riƙe musu sannan kuma za a biya su duk wata inshora da suke bi sannan kuma su ma'aikatan wannan sakamakon wannan mataki da ya biyo baya sun gudanar da zanga-zanga a dukkanin hanyar da ke zuwa fiye abin da. filin wasanni na na Benin hmm. watan sun gudanar da zanga-zanga inda suka toshe hanyoyi kar kowa ya wuce sakamakon wannan mataki da gwamna ya dauka na korarsu daga aiki suka sun da kasan dama yadda aiki yake wahala yanzu in ka kore mutum a aiki ya kamata su sun ce mm. lallai a ba su a maye gurbin su da wasu mm. misali an ce su ba su iya ba sai a juya yawwa a maye gurbin su a maya eh, gurbin da yawwa yawwa wanda su kwararru sai su mai kwarai to wannan mataki a wannan muhalli da ake ciki a matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa eh. mutum ma da aiki yana aiki ya kare albashin da yake to na ga cewa yau an an na ai ba ba karamin matsala ba ce aka tashi wadda kullum zai iya kasancewa mai tunani amma in ba sa a yi ba hawan jini ya ba. yanzu kuma kullum ana cewa ba aiki ba aiki to kuma gashi ana ana koran ma ba shi kamata ma ya ci waɗannan ai ba duka bane ya kamata wasu a daga eh a samu a ƙara a horar da su mhm. akan ayyukan na da suke na wasu. ne muka a musu abin da kudin goro sai a tura su su karo ilimi ko mhm. kuma a ba su horo na musamman mhm. don su goge tun da kaga yanzu wanda za a ɗauka sabo sai an koya masa wannan ku da ba zama daidai da wannan ya zama abu gaskiya ne to idan mun koma kasar waje kuma dangane da mamaya da kasar rasha ta yi wa kasar ukraine shine nato take jan kunnen kasar rasha dangane da wannan wannan eh, ɗanɗano ne kamar kana dafa abinci ka san za ka yi mm. dole wanda ɗan da ka ɗanɗana ba zai daɗin wanda za ka ci ba an kama ci wannan abinci an sa mm. shi a mm. eh, dama ita na nato wanda wato north atlantic abin ne ne wata kungiya ce ta wasu kasashe waɗanda dama ita ya kamata ta rika sa baki mm, su ne masu kasashe eh, masu faɗa a ji a masu faɗa a da majalisar ɗinkin duniya mm. ta jakunan rasha kafin ta yi taro a yau mm. wanda kuma ana sa wannan taron za a karfafa wuraren da za a rika kai ma ita kasar rasha hari daga kasar a bulgaria romania Slovakia da sauran kasa guda duk daga don za a ake kungiyoyin eh, yaƙi. Hmm, za a share wasu filaye inda za a hmm. aje mayaka su ma na wurin. Don saboda haka abin kusan kullum ƙara ci gaba yake. don da sanadiyar wannan yaƙi wannan hajji da ake kai maka sai Ukraine. mutane miliyan goma aka tilasta masu su bar gidaje kuma a ce miliyan goma yau mutane su bar gidaje su ba tare da sanin inda suka je ba akwai matsalolin da za su fuskanta mm. wurin da za a je a tsibirin da mm. akwai maganar rashin lafiya mm. abinci wurin kwanciya da dai sauran wasu wurare daga nan ma har za a samu su ɓata garin za su yi gadi. Eh. ni wa tunanin kamata ya yi ita nato ta nemo hanyar da za a sasanta wannan rikici ba kuma a ƙara hura wuta ba saboda in ka tsaya ka kalla zaman lafiya ya fi zama ɗan ne duk wani abin da aka yi inda babu zaman lafiya a kai ba ba za a cimma buri ba mm. kuma wannan yaƙi da kake gani an assasa shi ne sakamakon cimma wata manufa kuma ta siyasa ba ta siyasa ce mm, wannan so eh, eh, sannan ka duba za ka ga cewa eh. ita ko a jiya na ga wani rahoto da yake da shi shugaban kasar Ukraine da yake cewa ai zaman zama a teburin sulhu gaba shi zai yi wahala mm. saboda saboda akwai wakilai da yake sa ran za su tura amma shi yarsa ta ina ma zai kama matsalan kenan waɗannan suna to din da su waɗannan da suke gani ba wani abu ne munafukai ne hakan suka suka so a fara yi mhm. in ba ka ba me ya hana tun daga farko su shiga su uwa su makarbiya shikenan shikenan wannan in ma wata buƙatar ce take so su kiran ɗin su to sai su ja kunan sai su ja kunan sun san rashin tafi karfin ta sai kuwa in kana son kai man taimako ko fara miki da mm. wani mm. in ka ga an ware bani mali ta ya kamata ka raba ba tare da an mun Yau yawa sai maka duka da ba za ka yi ba. yawa ka yanzu an kai matakin da mutane miliyoyi sama da mutum miliyan goma sun ban su suna cikin wani yanayi kuma har ba a san ma eh. kuma karshen yaƙin ba kuma can suna so to su suna can suna can suna neman sami wani guri da za su share su fara kawo masa hari to ka gani zai fuskance su kuma ba zai kuma inda ma bai niyya kai hari a Ukraine din ba zai kai zai ci gaba da kawo ala hari sosai kuwa da abin da to kaga su suna da iza wutar yakin ne a siyasance a siyasance mutane suna gani kamar ko wani taimako kuma na ba wani taimako ai ka san shi a gaban kasar Russia da wani mutum ne wanda ke da saurin kai ka san tsohon soja ne hmm. saboda haka wai dan kuma za a zauna da shi haka din ah, a teburin hmm. dole ne a ɗauki wannan matakin hmm. don saboda ba a san abin da ya ne ɗauka ba don hmm. wannan taron da za a yi a kan shi ko da wakilan shi za su zo ba zai hana shi ci gaba da kai wannan harin sai ya ga dama to a gurguje labari na ƙarshe da za zamu karanta ne wato labarin da yake cewa za a sauya wa mutum dubu biyar mazaunai ko musugunai a dam ɗin laki mm, mai zurfi. Lallai kam za a sauya musu masugunai ne saboda suna cikin haɗari mm. sakamakon sun yi kusa da wannan bakin teku mm. na laki eh, da ke jihar Lagos. Kuma wannan bayani shi minista eh, sufuri wato Rotimi Amici shi ya bayyana haka bayan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da eh, kamfanin taki na Dangote wanda na Eh, da ya tafi jihar Lagos a makon da ya gabata. Hmm. Ya ce lallai akwai yiwuwar za a canza musu matsuguni sakamakon za su iya fuskantar hmm, hatsari a ko da yaushe. Hmm. Eh, za a canza su a maida su matsugunin da ya fi dacewa da zaman su. Kuma in ka kalla wannan bakin eh, shi liki abin nan tekun ana gudanar da aiki a wajen. sannan kuma ana buƙatan cewa lallai a kammala wannan aiki kafin nan da zuwa wani ɗan lokaci kaɗan mm. so in kuma mutane suna wajen to hakikanin cewa lallai za su iya fuskantar hatsari sakamakon kasan shi teku ne yana zuwa sun batsa, yana eh, sumbatsa to wani lokaci zai in ya zo zai lashe mutane zai lashe mutane to kaga akwai buƙatar cewa tun kafin hakan ya faru ba za a ɗauki matakin da ya dace masu sauraron mu kuma da haka da haka za mu ja na shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin abokan aiki na da suka taya ni gudanar da wannan aiki kamar da kuma da babban editan wannan sashi da mataimakin editan sashen wato Yalla Hamza sai ni Rabi Ali Indaba da na gabatar nake cewa mu wani lafiya This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.